To, jama'a, ya muka ji da wannan hali da muke ciki na tashin hankali da fargaba da rudani da muka shiga akan wannan cuta ta corona virus da ta shigo mana wacce bamu san da ita ba sai kawai waye gari muka yi muka tashi muka ganta ta dagula mana ramare a cikin duniya ya Allah ka bamu lafiya a cikin wannan duniya Allah ka sauƙa mana wannan cuta ita dai wannan cuta hanyar da aka fi kamuwa da ita ta cuɗaya ne da jama'a to don haka mu yi ƙoƙari mu kauce ma wannan cutar annobar da ta shigo mana saboda mu kiyaye lafiyarmu to ita wannan cuta shin wai me ya kamata mu yi ne mu daƙile wannan cuta musamman a wajen ibadunmu a matsayinmu na musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana sallah kuma yinta a cikin jam'i yana da lada mafi tsoka. A bisa wannan dalili ne gidauniyar Engineering Good Foundation ta ƙudiri aniyar samar da na'urorin gwajin zafin jiki wato electronic infrared thermometer da kuma sinadarai na tsabtace hannaye wato hand sanitizers domin rarrabawa a masallatai da sauran guraren ibada. Mu daure mu yi tarayya a cikin ladan wajen samar da waɗannan abubuwa a masallatai da majami'ai ta hanyar samar da na'urorin ko sabulun wanke hannaye domin a rarraba musu. Za ka iya ba da gudunmuwarka kai tsaye wato a ofishin mu da yake b64 a nan alamsa tower a nan zoo a cikin garin kano ko a tura da abin da ya sawaga cikin asusunmu na banki sunan asusun ajiya enjoying good foundation taimakonku zai iya zama silar samun tsira daga ubangiji